وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناج إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyu ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara da kubo avenue daura daga ladima road angwari ari kaduna a wannan ƙasar ta ta najeriya muna gudanar da tafsirin mako a cikin wannan masallaci jerin gwanan karatun wannan tafsiri mako wanda muke karanta juzu amma shi ne majalisi na arba'in da biyu wannan shi ne karatunmu na farko bayan watan ramalana muka kwana a cikin suratul fajr sura ta tara a cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani inda muka kwana a aya biyar yau da izinin Allah zamu tashi a aya ta shida Allah madaukaki yake cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aad a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتموت الذين جابوا الصخر الواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فاستكبروا فيها الفساد فصف عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد Allah maɗaukaki bayan ya yi rantsuwa lokacin alfajir wato lokacin ketowar alfijiri da kuma kwanaki goma bayanan da ke ƙarƙashinta da kuma shafa'i wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi da witiri da shi ne tara ga watan zulhijja sannan kuma a dare lokacin da ya juya ya lullube yini Allah ya yi rantsuwa da shi ya ce wannan rantsuwa ce ga ma'abuta masu hankali wato wannan rantsuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a farkon wannan sura alama ce ga mai hankali ya san cewa duk abin da Allah ya rantse yana nuna girman wannan abin to Allah maɗaukaki sai ya ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ana jawo hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da kuma al'ummansa yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi da adawa sai ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin wai shin ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alam tara kaifa fa'ala rabbuka shin baka ga yanda ubangijinka ya aiwatar bi'adin ga adawa ba adawa su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su zuwa ga annabinsu annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su saboda tsinkahu da jiji da kanta suke yi saboda a cikin mutanen ƙabilu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ƙarfin da ba a ba wata ƙabilar da ba ita ba shi ne Allah maɗaukaki ya ce irama zatil imad wato iram su ne ƙabilar adawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zatil imad ma'abuta ƙarfi imamu ibn kafir ya ce wa ha'ula'i adul ula ma'ana su ne adawan farko kamar inda Allah ce wa annahu huwa ahlaka adanil ula shi ubangiji shine wanda ya halaka adawan farko kuma su Allah subhanahu Ta'ala ya halicce su suna daga cikin 'ya'yan iram wanda imamu ibn kasir ya ce wa hum waladu adin bin iram bin aus bin sam bin nuhin wato adawa ɗan iram ɗan aus ɗan sam ɗan nuh alaihi salatu wassalam qalahu ibn ishaq imamu ibn ishaq haka ya faɗi wannan kamar yadda imamu al-tabari shekul mufassirin Na nakalto wannan magana sai imam ibn kathir yake cewa wa humul ladina ba'atha Allah fihim rasulahu hudan alaihi salam su adawa sune wanda Allah ya aiko manzansa annabi hudu alaihi salatu wassalam fakazzabuhu wa khalafuhu suka karyata shi suka saba masa fa anjahu Allah min baini azhurihim wa man amana ma'ahu Allah ya tsiratar da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi daga adawa wa ahlakahum bi rihin sarsarin atiya Allah ya halaka su da wato iska ne bala'in kara da tsawa wanda ke tattare da ita sai da aka jade ba a musu ruwa ba saboda su suna ganin cewa suna da ƙarfi kuma malamai suke cewa duk mutumin da yake tinkaho da wani abu wannan abin da yake tinkaho da shi Allah ke halaka shi idan mutum ya yi tinkaho da ƙarfi sai a halaka shi da abin da zai nuna shi ba kowa ba ne a ƙarfi idan mutum ya yi tinkaho da dukiya sai Allah ya halaka shi da wannan kamar yadda kawuna ya yi Allah ya yi umarni ga ƙasa ta haɗiye shi a gaban mutane kowa na kallonsa yana tafiya kawai cikin tunkaho da ita da ƙasaita Allah ce ƙasa haɗiye shi yana tafiya ƙasar su dinga haɗiye shi ba kasafna bihi wabi dari hil'au Allah ce muka nutsar da shi da ƙasar da garinsa ɗakinsa yana kallo mutane na kallo kawai ya ɓurma shi kuma yana tafiya kawai yana tafiya yana nutsewa yana tafiya yana nutsewa har yar gama nutsewa mutane na kallon sa kaga kudin sa bai sai fitar da shi daga wajen ba ina fata gani. fir'auna da ya tinkaho da mulki da kuma kogin nil na misra sai Allah ya halaka shi da wannan kogin ai ya ce wa mabiyansa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin yace alaysa li mulku misra wai shin jama'a ba ni nake da sarautar misra ba wa hadhihi anharu tajri min tahti wannan koramar yana nufin ce kogin nil tajri min tahti tana gudana a na afala tubsirun wai ba kwa gani ne hajjin kaho da ko am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin shin ni da wannan wulakantaccen yana nufin annabi Musa wanda baya iya ma magana bai da fasaha bai iya magana ba waye yafi alkhairi ka san mutane da yawa suna tunanin idan Allah ya baka dukiya ya karrama ka a'a ba shi bane ya jarabta ka ne ba karrama ka yi ba ya jarabce ka ne ya gaya ya za ka yi da dukiyar za ka yi aikin Allah da shi ko ba za ka yi ba shi ne jarabawa ina ba ta an gane saboda haka ne ya sa malamai suka ce dukiya da mai imani da mara imani da Allah na ba su fahimta da musulmi da kafiri kowa Allah na ba shi dukiya amma imani Allah baya ba da imani sai ga mai tsoron Allah shi sa babu abin da ya fi tsada irinsa a wurin Allah kwamanci wannan to shi sa sai Allah madaukaki ya sanya annabi nu annabi hudu alaihi salatu wassalam kamai suka nuna masa isa sai Allah subhanahu wataala ya hana su ruwa na tsawon lokaci ne tsawo ba ruwa a garin da aka tashi sai aka fara hada musu hadari kaga da suka ga hadari me za su fara tsammani da an daɗe ba a yi mai ruwa ba sai da aka yi kwana takwas ana haɗa hadari kwana takwas hadari na haɗuwa tun daga ranar farko ranar wato hadarin na ta haɗuwa yana ta haɗuwa shi ne Allah ce sakharaha alaihin saba layalin wa zamaniyata ayyamin husuma Allah ya tattali wannan hadarin kwanaki bakwai da dare ina fata an gane na takwas Allah maɗaukaki ya ce ya tattari wannan hadarin suna ganinsa ƙalu haɗa aribun mumfiruna suka ce kai wannan hadarin da ke bujirowa ruwa za mu sha za mu sha ruwa kwana takwas ana mana hadari lallai ba ƙaramin hadari ba ne haɗuwa fa yake yi ba wai hadarin ka ganshi shi a tsaye ba a'a haduwa yake yi sai da sama ta koma wadda suka ce haza aribun mumfiruna irin wannan wannan hadarin da ya hadu ya zama baki wuluk lallai ruwa za mu sha annabin Allah annabi hudu sai ke bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim abinda kuke yi gaggawa ne da kuke min izgilanci a baya akan sa ina gaya muku ku ce a kawo azaban mana magani kuna karyata ni ba annabin Allah bane to abin da kuka yi gaggawa a ka. rihun iska ne ke cikin wannan hadarin fiha a cikin wannan iskan azabun alimun akwai azaba mai radadi me azabar take yi sai Allah ce to damiru kullu shay'in bi amri rabbika tana rugurgu da komai da umarnin ubangiji asbahu la yura illa masakinuhu suka wayi gari ba abin da ake gani sai su kawai kazalika najzi alqawma almujrimin Allah ce haka muke saka wa mutanen da suke mujirmai idan suka saka masa ka duba turai yanda Allah ke turo iska ko daga mota mutum na kafiya iskan ta kada shi motan ta kifa ta ta hada shi shikenan a dauki ruf gida wanda in ka kalle shi haka kurin kasan cewa abin da zai cire wannan ruf din sai dai ikon Allah ko to ikon Allah kuma ya zo ya kwashe ruf din ya kifa mutane kaga gida da an sun kashi a ƙasa Allah kawai ya sa umarni aka ba iskan iskan sai kada shi sai koma kaman kwali yana wucewa shine Allah ce kazalika najzil qawmal mujrimin mutanen da suke mujirmai haka muke saka musu kaga wannan adawa aka yi wa ko su ma irin wa'annan mutanen da suke suke tabara suke saba wa Allah sai Allah ya turo iska saboda Allah ce wa ma ya'lamu juruda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin rundunan ubangiji din ba shi ba to daga cikin rundunan ubangiji da yake halaka mutane akwai iska shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin Bukhari da musulun hadisun na Aishatu Allah ya kara yadda a gare ta ce idan ka yi hadari idan manzan Allah kasawa yake yi jawur manzan Allah baya samun natsuwa sai ya ga ruwa ya sauka ya yanke sannan sai ya samu natsuwa ita rana ta ce ya ma'aikin Allah me yasa idan kuka hadari ba ka samun natsuwa hankalinka na tashi ba ka samun natsuwa sai ruwan nan ya sauka komai ya tafi lafiya lau sai ce ba zan hankali na ba zai tashi ba bayan adawa da hadari Allah ya tattali hadari na tsawon kwanaki takwas aka halata su dole hankali na tashi amma ni da kai yau idan mun ga hadari ba farin ciki muke ba kuma samu mai ruwa a kuma cikin ruwan nan Allah in ya ga dama irin saban da ake masa sai ya haɗa mu da ruwan kankara kawai haka ne idan aka haɗa mu da ruwan ƙanƙara, in kana tunkawa ne da mota a fafasa gilashin in kana tunkawa ne da gidan ruf ɗin da aka sa a fafasa shi ina fata an gane ɗin da ka ɓoye sai in ma gilashi duk a yi rugu-rugu da shi wannan yana nuna maka iko da kudura ta ubangiji shi sa Allah maɗaukaki ya fa fasarar ƙaumafi hasara. sar'a ka ga mutane kamar matattu annahum a'jazu naqlin khawiya kamar tsohuwar dabino da ta riga ta bushe iska na ta haka aka dinga daga su saboda sun ce man ashaddu minna quwwa kai wa ya fi mu ƙarfi? kaga yanzu sun yi kawo da karfin da me Allah ya ba su awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa sun shin ba su san cewa Allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi ba shi ba su ƙarfin ba to sai aka turo iska ƙarfin su iska ya ɗaga mutum ya tafi da shi kenan haka aka ɗaga shi iska da azaban da aka masa kenan ba ya yi kawo da ƙarfi ba to sai aka turo iska ta ɗaga shi sama kowa na kallo shi sa Allah ce fala yura illa masakinu ba abin da ake gani sai gidajen su kawai su an daga su an halaka su ga gidan nan ya zama a kufai kawai saboda tinkahon da suka yi da isan da suka nuna akan karfin da Allah ya ba su sai Allah ya halaka su da wannan sai Allah ce fa hal tara lahum min baqiya shin akwai wani da ya wanzu a cikin su akwai wani abu sun mutu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wucewa ta wajen gidajen su manzo Allah ce ayi gaggawa a wuce saboda kada azaba ta Allah ta sauka akan su to mu yanzu abin takeici alamomi ne wanda Allah subhanahu wataala yake nuna mana akan cewa irin abin da wa'ancan mutanen suka yi na sabon Allah mu ba idan mun yi irin irinsa haka Allah zai halaka mu zai azabtar da mu kawai alfarma guda ɗaya muke ci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya roƙa mana Allah dare guda ya kashe yana roƙon Allah ce ya Allah saboda sa'on al'ummata kada ka kashe su kuma yadda kake kashe sauran al'ummomi ga baki ɗaya a waye gari ba ko ɗaya a cikin su Allah ce na amsa amma sai dai ne can a halaka su can a kyale su can a jefa musu musiba can a musu kaza sannan kuma sai Allah ya sa shahadar al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne kashe juna wannan ya lallabo ya buge wannan ya kashe shi a banza ko? to a nan ne sai a samu sauki duka yana daga cikin hukuma da Allah ke yi wa al'ummansa idan suna saba masa to amma har yanzu mu musamman a arewa mun kasa fahimtar wannan sako sai muna siyasan da halin da muke ciki muna ganin cewa mai siyasa ne alhali ne saban mu ne sai Allah ya narka shi a cikinmu Allah ya sanya sashenmu su zama fitina ga sashe waja'alna ba'dakum fitnatan li a atasbirun Allah ce muka sanya sashenku su zama fitina su addabi juna ga sashe ko za ku yi haƙuri ashe kenan fitintinin da muke fuskanta jarabawa ce Allah yake mana saboda saban da muke masa dan mu gyara Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muka jarabci al'umma da kyawawa kaga kuɗi jarabawa ce jin daɗi ma jarabawa ce zaman lafiya jarabawa ce ko was sayyiati kuma mummuna tana da tashin hankali shi ma jarabawa ce sai Allah ce me la'allahum yarji'un dalilin haka don mu gyara mu dawo ni in gana inda nake da matsala in gyara kai ma ka gane inda kake da matsala ka gyara shi ma haka kowa ma cikin ma'anan ya gane inda kake da matsala ya gyara sai Allah ya kawo mana canji to shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan kissa akan adawa saboda ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu sai Allah ce irama zatil imad su ada wannan ma'abuta gini manya-manya imamu ibn kafir ya ce abinda Allah maɗaukaki yake cewa irama zatil imad aku bayanin wajen ta'arifin suwaye adawa saboda ai Allah ce zatil imad me ake nufi da imad nan shine taraku manya-manyan duwatsu ne saboda karfin da suke da shi dutse za su ɗauka su sassaƙa dutse pop ɗin nan da kake gani asali su ne suka yi shi dutse ne za a samu a kwankwasa dutsen a sassaƙa shi a fitar mai da wani tsari ko a jikinsa a jikin dutse ake yi amince wannan haka za su tsara dutse kaga kai yanzu a lokacin fa babu bulldozer babu tractor balle ka ce za yi amfani da tractor tsabar karfin da Allah ya yi su da shi ne za su ɗauki katotan dutse a hannu suna kwankwasa katon wato kogo suna saƙa shi suna fitan mai da shef. za su fitan mai da shef ɗin mai handin da ke jiki za su fitan mai da sama da pop duka a jiki shi suke yi aku san ba karamin karfi Allah ya ba su ba ko a lokacin fa babu wani karfe irin wannan karfan da mu yanzu muke mulkin din samu abin nan kace tarakto ko makaranta haka a'a dutse ne za su samu su dinga sassakawa shine wa kanu yanshifuna min aljibali buyuta sun kasance ne suna sassaka duwatsu da duwatsu a hannunsu katin katin duwatsu su sassaka shi su mai da shi gida mutum yana zuwa idan ya ga wani dankareren dutse sai mai da shi gida yana zuwa ya kwankwasa wannan dutsen ya fitar da kofa ya fitar da cikin ɗaki ya fitar da abin nan sannan ya shiga ya kwanta ya mai da shi gida a ciki zai fitar da silin a ciki zai fitar da kofa a ciki zai fitar da windo da zai sha iska ba ku san ƙaramin ƙarfi mutanen nan ke da shi ba to wannan karfin shine ya yaudare su ina ba ta an gane shi ya yaudare su suna ganin to waye isa da annaban Allah yana musu gargadi suna ganin to mana shaddu minna kowa, bilisanil hal wa bilisanil maqal wato suna nufin ko Allah bai fi su karfi ba a tunda yana gaya musu Allahn su ba Allahn sa ba yana tallata musu su imani da Allah waye mu karfi saboda su suna ganin cewa duk abin da suke so da karfin su suna yi to kuma wani karfi za a nuna musu da Allah ya tashi nuna musu iko sai aka tattala musu iska duk ƙarfinsu iska ya ɗaga mutum sama ya halaka shi kuma ya ƙara dawowa ƙasa ba ta tafi kenan Kafo san wannan isa ya kai isa ko na azaba ba a ƙara ganinsu ba haka Allah ya ɗaga su ya tafi da su shi sa ce wa fi adin iz arsalna alaihim riha alaqim yace iska wato iska ma bakarariyar iska kurmar iska Allah ya turo musu sai ce la tazaru min shay'in hatat alaihi illa ja'alathu karramin ba ta barin wani abu sai ta mai da shi kamar rididdigen kashi kashi idan ya rididdige an matsa ba fur yana zama kamar toka bane haka ta mai da ta sama haka mutum zai koma kaman kaman ne kaman duka zai narke a kusa wannan ba karamin azaba bane to haka Allah ya yi halaka su to shine Allah madaukaki yake bayani akan wannan ni'imar da ya musu shi sa Allah ce wazkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta Allah ce wazkuru ku tana adawa idja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh annabin su ne ke gaya musu wannan lokacin da Allah ya mai da ku masu maye gurbin juna bayan mutuwan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa fil khalqi basta Allah ya ƙara muku a cikin halittar wannan gari ku ya ƙara muku ƙarfi shine basta fazkuru ala Allah ku tuna ni'imar da Allah ya muku mana la'allakum tuflihun wannan ni'imar zai sa ku tsira duniya kuma lahira shine fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al haqq suka yi girman kai a doran kasa ba tare da haƙƙi ba wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce wa yafi mu karfi sai da kake magana wa yafi mu karfi awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa kanu bi ayatina yajhadun su san cewa Allah da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi ba kuma sun kasance me suna jayayya da ayoyinmu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar musu dan ka hankantar da su su gane cewa fa Allah mai iko ne akan komai to me Allah ya faru da me Allah ya aiwatar musu shi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad su adawa lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah bai taba halittan kwatankwacin su a wannan garin ba bi ma'ana kabila shi sa imam ibn kasir yace ai al qabila allati lam yukhlaq mithluha fi biladihim kabilan adawa iram dinnan. Allah bai taba halittan mutane irinsu a wannan garin ba ƙarfinsu bi kuwatihim wa shiddatihim wa izamu tartibihim saboda ƙarfinsu da yanda Allah ya yi musu diri da kira mai ƙarfin bala'i a san wani in ka kalle shi a san cewa ba san mude ne ko sai dai ka ce salama ne abin da za ka iya mai saboda mai kiran san mutawa ne in ya rike ka haka Allah sai dai kawai ka ce ya haƙuri ba abin da za iya masa to Allah ya yi su a cikin mutanen su haka suke masu ƙarfin bala'i kaga sauran ba su kai su ƙarfi ba to wannan ƙarfin da Allah ya ba su suka yaudaru da shi amince wannan suka yaudaru da wannan ƙarfin imamu mujahid bin jabar ya ce abin da Allah ke nufi da wannan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad yace iram ummatun kadima yani adanin ula yace iram wata al'umma ce da daɗaɗɗa daga cikin mutanen adawa na farko imamu qatada da da'ama as-saddusi da imamu siddi suka ce inna iram baitu mamlakatu adin iram gida ne na empire sarauta na adawa فهذا قول حسن جيد وقوي امام ابن كثير yace wannan magana ne kyakkyawa karfi kalman da Allah ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad suka ce wannan ibnu zaidin sai yace lamirin nan ya koma ne alal imad lirtifa'iha wato ginin saboda girman ginin Allah yake magana a kansa saboda haka suka ce wa qalu banu amadan bil ahqaf suka gina wani ƙaton gini a cikin duwatsu suka tsassaka shi mai da shi gini wannan ginin da suka yi me yasa suka yi shi a haka yake cewa lam yukhlaq mithluha fil bilad ba a halarci irinsu a wannan gari ba wannan magana ce ta imamu ibn jariri ne tabari amma imamu katada sai ya mai da lamirin akan cewa ƙabila ce ake nufi kabilan adawa kamar yadda muka yi bayani a farko wannan ita ce maganar ibn zaidin cewa ba kabila ba amma imamu ibnu jaririn tabari yace a'a lamirin yana komawa ne zuwa ga kabilan adawa wanda su ne iram wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su karfin da ba a ba sauran kabilun adawa a cikinsu ba kuma imamu ibnu kasir yace maganan shine daidai saboda Allah ce lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah bai halicci kwatankwacin iram a cikin garin adawa ba babu mai karfinsu sai Allah ce wa samudan ladina jabu sakhra bilwad da kuma samudawa wanda suke farfasa duwatsu da dutse su sa dutse su sassaka dutse su buɗe shi imamu ibn kasir ya nakalto magana abdullahi dan abbas ya ce ya'ani yaqta'una as-sakhra bil suna ɗaukan dutse bari a farfasa shi a mai da shi gida a fitar da kofa da windo haka suke yi haka abdullahi ibn abbas ne ce yanhitunaha wa yakhriqunaha suna tsatsaga shi suna farfasa shi suna mai da shi daki dutse ne ko kuma kogo katon dutse sai a mai da shi kogo a fitar da kofa windo daki da kujera da gado da wajen kwana a ciki wannan shine abinda samudawa suka dinga yi shi Allah ya ce wa yanhituna min aljibali buyutan farihin suna farfasa wato manya-manyan duwatsu da ƙananan dutse su mai da shi gida Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan ne saboda ya nuna makomin irin wa'annan mutanen yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da su Allah ce wa amma samud fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda samudawa muka shiryar da su sai suka zabi wato makanta akan shirya. kaga sun zabi makanta sun zabi me haka kamar yadda su ma adawa suka yi haka ma samudawa suka yi haka fitan musu da ne taguwa dutse suka ce ba za su yi imani da annabinsu ba annabi salih sai ya fito musu da taguwa daga cikin dutse suka nuna dutsen kuma taguwar tana da ɗaya tana shan nono annabi salih ya roƙi Allah Allah ya fito da taguwa daga cikin dutsen tare da ƴarta tana shan nono a su suka nema ba sai Allah ce to ƙa'ida suna zuwa shan ruwa suna amfani da kogi sai aka ce to akwai kwanaki guda biyu na wannan taguwar da kuka nema ta fito ita za ta sha ba wanda zai yi wanda fi kowa taɗewa a cikinsu jin haushi ya zo ya kashe wannan taguwar Na naqatullah taguwar Allah ba Allah ba suka nema ba to Allah ya fito musu da taguwar suka kashe taguwar to shi kenan sai ce to tamatta'u fi darikum thalathati ayyam ina ba ku kwana uku ku gama jin dadin ku kun halaka kwana uku annaban Allah ya ce mun ba ku kwana uku daga nan kun halaka kaga mutum tsaye amma me bala'in sai shafi me kuwa shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba tana ta kaita a kan wanda suka yi zaluncin ta ba ne yanzu wannan bala'in da muke fuskanta a arewa kaga da wanda ya jawo da wanda bai jawo ba duk yana ne yana shan wahala kuma mutane ne tsirarru suka haifar da wannan bala'i ga yan matan tiktok suna daga cikin wanda suka jawo wannan bala'i yan matan facebook suna daga cikin wanda suka jawo wannan bala'i ‘yan matan twitter suna daga cikin wanda suka jawo wannan bala'i ‘yan matan youtube suna daga cikin wanda suka jawo wannan bala'i. ‘yan matan yoba ne ko me ake kiran shi suna daga cikin wanda suka haifar wannan bala'i. saboda zina da maɗugo da luwaɗi yana daga cikin abin da ke haifar da kisa da rashin zaman lafiya a cikin al'umma haka manzo Allah ce kaga mutane ne tsararru kuma a ina suke yi a gidajensu amma kuma ne suna yawo da shi a duniya ana ganin su kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun haka manzo Allah ya siffanta su suna sanye da tufafi amma tsarara mace za ta sa kaya ta matse duk wani abu da zai jawo fitina ga wanda ya kalla ta sa wai tana nuna wato ƙirar dirin da Allah ya mata wai a haka za ta jawo ne followers kuma mutumin da ke san abin da yake yi ba wai sai ka ga mutumin da ya fito da tsiraitinsa da fatsararsa wai sai ya ce wai ya yi laikin kuma saboda lalacewa sai a ɓoye da sunan addini sai a sa mace ta matse jikinta ta yi haka ta yi selfi wai sai a ce duke kaunar manzo Allah ya share wato in ba ka kaunar manzo Allah ba za ka kai sharing ba kenan ko kuma duk da kaunar manzo Allah kada ya kada ya ga wannan picture din bai yi comment ba ga daga nan wanda yake da wawan tunani sai ce to ai tunda an ce manzo Allah bari ya comment din ya ne Ku irin wa'annan za ka ga suna jawo abubuwa da yawa da ɓarna a cikin al'umma kuma har yau al'umma ta kasa fahimtar cewa wannan shine bala'in da ya jawo mana hadisi ne ingantacce imam bukhari ya fitar da shi imam muslim ya rawaito sa haka imamu tirmidhi da ashabu sunan daga fatima bintu zainab bintu jahshin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah na ɗakin ta yana bacci sai Allah nuna mai bala'in da ni da kai yanzu muke fuskanta ya kashe rai manzo Allah ya farka idansa ya kasa yayi jawar manzo Allah ce la ilaha illallah sauku wailun lil arab min fitnatin qad qarab yace halaka ta tabbata ga musulmi ga fitina nan ta kunno kai فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بين أصابعه الإبهام والتي تليها manzo Allah sai haka da hannunsa yace yau an bude katangan ya juju wa majuju har fadan haka wannan zero kenan wato ya juju wa majuju sun fasa katangansu ya kai faɗin haka zainab bintu jahshin Allah ya ƙara yadda a gare ta abin sai mata girma ce a nuhu laku ya rasulullah wa fina salihun yanzu haka za a dinga kashe musulmi a cikin mu akwai mutanen kirki a dinga kashe mu a banza sai manzala ce na'am idza kasura al-khabas ce eh za a dinga kashe musulmi a banza idan zina yayi yawa a cikin su yan mata su yi zina zaurawa su yi matan aure su yi samari su yi masu aure masu yi mutum yana da mata hudu ma bai daina zina ba ko mutum yana da mata ɗaya kuma bai daina zina ba za ka ga lalacewa ya kai da a arewa idan ka ji an ce ga wacce mazinaciya ce in ka duba za ka gaba wasu fulani mace yare ne ko to yanzu ba da tinkaho da isa Ace ce an yi kaza an yi kaza ka shiga za ka suna wulakanta kansu kuma me wai a hakan kuma suke da mabiya to kaga alkhabithatu lil khabithina wal Allah ce gurbatattun mata domin gurbatattun maza ne gurbatattun maza domin gurbatattun mata suke saboda ka dan iska shi ke bin yar iska yar iska ita ke bin ɗan dan iska wattayyibatu lit-tayyibin wattayyibuna Allah ce tsarkakakkun mata domin tsarkakun maza aka yi su su ne ke neman su haka kuma tsarkakakkun maza su ke neman tsarkakakkun mata bi ma'ana shi ne ke ƙoƙarin ya samu tsarkakakkiya amma gurɓatacce babu wallahi akwai ɗan da yake ce mun budurwa ɗaya suke nema da babansa ka ne yake gaya mun wannan maganar da bakinsa ya ce suna neman budurwa ɗaya da babansa ya ce yarinyar ta zo wurinsa sun zama ashen da za su yi ya raka ta baban yana napin ya ce sai yarinyar ta zo ta ta ce good evening sir wai ya ce good evening my dear how you doing ta ce fine thank you sir sai yaron ya ce bayan na raka ta ta wuce ya ce mu wani zo nan ya ce da uban ki kalle shi ta ce so na you dey pull this baby eh no one no wonder the girl no one surface uba ke gaya wa ɗansa wannan magana wallahi kan da bakinsa yake gaya mu wannan magana yake cewa wai uban na gaya masa o kai kake neman ta shi sa fata so ta bana haɗa ciki kenan kafai ke gaya min wannan magana wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف ya لقوم يشكرون الله Ƙasa ne kyau. tsarkakakkiyar ƙasa ita take fitar da tsirrai masu kyau da izinin Allah ana magana ne akan tarbiyya uba na gari shi ke ƙoƙarin fitar da 'ya'ya na gari da izinin wa Allah wallazi khabota wanda yake rubabbe kuwa la yakhruju illa nakida baya fitar da 'ya'ya sai rubabbu irinsa kazalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun haka muke sarrafa ayoyin mu ga mutane masu godiyar Allah to kaga wannan shine abinda Allah madaukaki yake magana akan cewa lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad Allah ce ne wa fir'auna zil autad saboda yanayin lokaci zamu tsaya a wa fir'auna zil autad idan Allah subhanahu ta'ala ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akan wannan gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله illa أنت أستغفرك wa atubu ilayk ina akwai tambaya za mu amsa abu kuma insha Allah za mu tafi a cikin karatun da muka yi sai mu yi sallah na'am akrama na maka eh eh ai mutanen ta suna shekaru masu yawa ni da kai ne aka mana can shekaru sun zo bayan annabi nuhu annabi nuhu kuma ya yi shekara sama da dubu ɗaya a duniya ya shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutane su yi imani ba su yi imani ba daga nan Allah ya halaka su bayan Allah ya halaka su shi kuma aka ce ibi al'ummansa a cikin kwalakwalan jirgin ruwan da ya sassaka Allah ya tsiratar da su a tsakanin dutsen judi ina fata ka gane bayan duniya ta haƙi da ruwa sannan kuma ya ci gaba da rayuwa bayan wannan Allah zai karɓi ransa sai adawansu kuma suka zo shi ne Allah yake cewa annabinsu yake ce musu ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu an halaka su ku kuka zo ku duba irin ni'imar da Allah ya muku yasa ba za ku gode wa Allah ba saboda karfin da su kuma suke da shi suna ganin cewa to waye fi su karfi kaga Allah ya musu ni'ima suka butulce wa ni'imar da Allah ya musu duk abin da mutum yake tankaho da shi da shi kuma Allah ke halaka shi idan mulki ne kaga yi ba fir'auna Allah da ya tashi halaka fir'auna sai halaka shi da wannan ruwan Allah ce falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in waja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah ce lokacin da ya fusata mu sai muka rutsar da shi a ruwan amma ba ya ce ruwan nashi bane yana gudana karkashin sa to sai Allah ya sashi a cikin ruwan ya halaka to duk abin da mutum yake tuntawo da shi da shi Allah ke halaka shi in mulki ne in sarauta ne in dukiya ne in ilimi ne to da shi Allah ke halaka mutum Allah ka shirye da mu na'am wa alaikum assalam na'am ba su da uwa ba su da ehe Eh. bayan annabi adam ba su da uwa ba su da uba tana da tana da uwa mana ita taguwar ai tana da wannan ya karamar ba ga wata ba eh to ita babban haka Allah ya lice ta eh inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka Allah yi Eh, an nuna musu iko ne su suka nema saboda suna so su kure annabinsu to kuma da aka yi suka ƙi yin imani da shi suka kashe raƙuma to a zamanin manzo Allah ma ai sun yi haka larabawa sun yi haka suka cewa wa annabi Muhammad ba za mu yi imani da kai ba ba da rana bane suka ce sai mun ga gari ya koma duhu eh, wata da fito ya tsage guda biyu dama da hagu ɗaya ya shiga ta damanka ɗaya ya shiga ta hagunka sannan ya haɗe idan ya haɗe ya ƙara komawa sama birin ya dawo rana daren ya dawo rana yadda yake sannan za mu yi imani da kai haka suka yi manzala zala ya salla raka a biyu roki Allah ana cikin rana kawai sai gari ya ya koma duhu suka ga wata sannan ya zo ya haɗe ya tsage guda biyu ɗaya ta daman manzala ɗaya ta hannun abu manzo Allah ya haɗe ya ƙara hawa sama ya ƙara kaucewa sai aka dawo rana wa i shine Allah ce iktarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir suna ganin wannan suka ce kai Allah wannan sihiri ne mai gudana ta shi ka ba mu waje su suka nema kuma su suka ce sihiri ne haka wani yazo zai kure manzo Allah ya ce haka manzo Imam Bukhari ya kawo shi yace yana zuwa sai ce manzo Allah ni bazan yi imani da kai ba sai ka kira wancan dabinan idan ya zo yayi maka sujjada wannan yace kai manzo Allah ne ya koma duk kai haka zan yi imani da kai manzo Allah ce in ne haka zaka yi imani da ni yace eh sai ce kai dabino yace eh yace zo sai ku ci ku ci ku ci madinan kawai dinga tawowa yana zuwa yayin sujjada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah annaka rasulullah wannan yana kalla yace ya banu tamim yace kai ya ku ɗan banu tamim ban taba ganin mai sihiri irin muhammadu ba shi ya nema kuma shi ya karyata abin da nema to haka suke saboda haka mu kuma gashi nan ba mu ga manzon Allah ba amma muna sa muna sa su wa'annan sun gansa sun ga duk mu'jizan da Allah ya masa amma kuma suka ta to kaga sai ka gode wa Allah Allah ya yi ka wannan zamanin kila in a wannan ne lokacin Allah la tuba <laughs> kila ba za ka fada ciki ba shi sai Allah ya yi ka a ƙarshen zamani sun ga gaskiya kuma sun ki yin aiki da shi to mu gashi nan Allah ya sa mun tashi cikin musulunci musulmai muke mun sarda kakanninmu da iyayenmu mu a cikin musulunci kaga sai mu gode wa Allah ba su kuma ba amma kuma sun yin imani sun ga duk wani alama na gaskiya suka kiyata Allah sallallahu alaihi wasallam wani fa ya kerkeci ne fa ya kama rago ne ragon ya rike ragon ya ce kai Allah ka duba kerkeci ya rike min ragona sai ce ya ce a ah, ai ba abun mamaki ne ni na zo na kama ragonka wanda ya zo a cikinku ya karanto muku Allah shi ne ya kamata ku yi mamaki ba ni kyarkeci ba saka da hazana ta ka duba kyarkeci na magana fa ke magana wai a ƙara nuna musu annabtan manzo Allah ka ku sai wannan mutanen duk wani alama an nuna musu ko to ba su da uzuri a gaban Allah kamar yadda mu ma yanzu duk wata alama Allah na nuna mana da dan mu koma ga Allah muka kasa komawa idan muka zauna sai mu zagi shugabannin mu ko mu zagi gwamnatin mu muka kasa ce muka kasa gane cewa laifin mu ne Allah ya narka a cikin mu kuma mana wannan hukumar da muke fuskanta kaza shi ba mu da ranan komawa ke ba mu da ranan fita daga wannan musiba Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara laifuffukan mu ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu kuma ka sa mu gano cewa mu ne masu matsala. Allah ka ba mu ikon gyarawa da mu da zuriyarmu da iyalanmu gabaki daya Allah ka kama hannayenmu daga fadawa cikin wa'annan bala'i ka shiryar da zuriyarmu ka shiryar da ƴaƴanmu maza ka shiryar da ƴaƴanmu mata ka shiryar da ƴaƴanmu zaurawa ba su mazaje na gari wannan shine a ƙarshen bayani cikin wannan sura in Allah ya raya mu zuwa mako na gaba za mu ji kun bayani da ke da alaƙa da wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta mana zunubanmu ayyukan da muka yi a cikin watan ramalana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya karɓa mana ya sa ya zama dalilin tsiranmu ya kidaya mu daga cikin bayansa daga wutan jahannama ya kuma tara mu a cikin firdausi a'ala kamar yadda ya tara fuskokinmu a wannan wuri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk